sediyawo duka mun gai kamar wanda ya fito daga nigeria liberia sierra leone ko guinea conakry tun da abun can ne ya faru akwai matakan da za a dauka bisa wadan kasa ministan kiyon lafiyar Nijar kenan malam Manu Agali ke zayyana irin matakan kariya da kasarsa ta Nijar ta dauka domin kare kanta da cutar Ebola da ke ci gaba da haddasa barazana ga wasu kasashen Afirka ta yamma ko baya ga matakan binciken lafiyar jama'a da ake a filayen saukar jiragen sama wasu matakan kariya masu karfin gaske da gwamnatin kasar ta Nijar ta ɗauka su ne na binciken lafiyar jama'ar da ke shige da fice a kan iyakokin kasar ta Nijar da wasu ƙasashe makwabtanta. jihar kwanni na ɗaya daga cikin jihohin da ke makwabtaka da tarayyar najeriya inda anan matakan sun kasance na bai ɗaya tsakanin ƙasashen biyu ma'ana najeriya da jamhuriyar Nijar. na yi miki Malam Jibrin Zakari wani jami'in kiwon lafiya ne a ma'aikatar kiwon lafiyar Najeriya da ke aiki a kan iyakar bodar ƙasar da jamhuriyar Nijar. Wato abin da yake faruwa, eh. according to this Ebola scanning, to shi wanga scanning machine ga da muka da shi ina gwadawa. za mu gani temperature din zai koma iri 38 39 to automatically idan muka yi bincike mutum zai giya muna cewa ciki kwana biyu koko ciki sati da ya wuce sun yi dai zazzabi hmm. malaria to which is well understood amma up to date tun da dai muka fara wanga aiki a nan baki boda nan ilela to ba mu samu wanda ike temperature nasi ya hau har zuwa 40 ba babu to majority normal temperature or high by 1% that is 38 38 39 waɗanda suke hitowa Nijar ne kuke yi wa ko kuma har waɗanda suke shigowa daga Nijar da hita daga Nigeria zuwa Nijar duka su biyu ne muka iskani. To koya jama'a suke ji idan har malaman kiyar lafiya suka binciki lafiyar su akan wannan cuta ta Ebola. to za ka yana tare da ɗaya daga cikin wani wanda aka gwada zafin jikinsa dangance da wannan cuta ta Ebola. Eh, sai ka gabatar da kanka kuma ya kake ji da kaga an kafa maka wannan na'ura mai auna zafi ta sunana ibrahim umaru jamilu alhamdulillah gaskiya an gwada ni yanzu naga kuma temperature ita daidai take hmm. ina da na yi talatin da hudu da dugu biyar hmm. don ka abun alhamdulillah don sai na tabbata kenan bani da wani ah, shakku a rayuwata wato kana jin karas kenan a ah, gam nake jin kaina hmm. to ya kake ji da wannan cuta ta ebola da aka ce ta kunno kai a cikin wasu kasashen afirka ta yamma to gaskiya ebola duk wani ga lokacin da muka fara mashin ta gaskiya abu ya tada mutane hankali garin kwanni na da tazarar kilomita biyar ne kawai da tarayyar najeriya wanda mashigarsa zuwa najeriya ke ɗaya daga cikin iyakokin da 'yan ƙasashen afirka da dama ke wucewa ko baya ga al'ummomin ƙasashen biyu ma'ana na Najeriya da na jamhuriyar Nijar. Ko da yake har yanzu ciwon bai bullu ba a Nijar matakan da gwamnatin ƙasar take ɗauka na ƙarfafawa sosai wajen rage raɗaɗin fargaba da 'yan ƙasar suke da shi na ganin cewa a baya-baya ma an samu su 'yan Najeriya ɗin da cutar ta hallaka a kudancin ƙasar. Abdullahi Muhammad Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.